sunana muhammad nasir awal shugaban sashen hausa na dw a wannan wata na nuwamba sashen hausa na dw ke bikin cikarsa shekaru 60 da kafuwa ina son amfani da wannan damar domin mika godiya ta ta musamman da kuma godiyarmu ta musamman daga ma'aikatan sashen hausa na dw gare ku masu sauraronmu a duk inda kuke a faɗin duniya mun kai wannan gabar ne saboda irin gudunmuwa da kuma kokari da kuma juriya da shawarwari da kuka rika bamu ta yadda za mu rika inganta shirye-shiryenmu a nan sashen hausa na dw alal hakika sashen hausa na dw ya fuskanci kalubale da dama a tsokin waɗannan shekarun amma kalubalen kuma bisa ga jajircewa da kuma ƙwarewa da irin kuma shawarwari da muka rika ɗauka daga gare ku ƙalubalen ya juya ya zama nasara a daidai lokacin da muke wannan bikin na cika shekaru 60 da kafuwa wasu alkaluma da dw ta gabatar bayan nazari da ta yi sashen hausa yana matsayi na hudu a cikin jerin harsuna kusan 33 da tashar dw take watsa shirye shiryen su a ciki. a 'yan watannin da suka gabata mun gabatar da sabbin shirye-shirye a shafukanmu na sada zumunta alal ga misali muna da shirin da muke yi a kowane mako duniyarmu a mako da kuma shirin da muke yi na gaskiyar magana kuma muna fata nan gaba kaɗan za mu sake zuwa najeriya ta arewa mu naɗi wasu shirye-shiryen sannan allah kuma ya ba da iko za mu je jamhuriyar nijar su mamu naɗi wasu shirye-shirye kai tsaye tare da ku masu sauraronmu muna fata za mu shafi wasu shekaru masu yawan gaske nan gaba muna gabatar muku da shirye-shirye masu kayatarwa domin dama da bazarku muke taka rawa mun gode kwarai da gaske.